Wane irin taushi ne ya nesa ke da shi haka? Take tambayar kanta sai ta sa ya tsaya ta dungure kanta da kanta tana faɗin shiga hankalinki. Bayan ya shiga ɗaki sai ya ajiye wayar a gefen bedside drawer ɗinsa ya shiga ban ɗaki ya shirya kansa sannan ya dawo ya shimfiɗa abin sallah ya tada sallah. Yakan yi sallah raka'a biyu ko huɗu duk sanda zai kwanta musamman idan yana jin gajiya a jikinsa. wanda yake sakarin zai yi wuya ta barci ya iya tashi cikin dare ya yi sallah. Ya ɗan jima yana addu'o'insa wanda ya tabbatar da cewa su ne makaminsa a rayuwa, su suka hana a cin masa, banda hakan ya sani cewa da tuni tarin makiya abokan gaba da masu neman irin matsayinsa sun daɗe da kwantar da shi. Sai da ya sauya kayan bacci sannan ya isa gadonsa bayan ya kashe kwan ɗakin. Yana shirin jan dubet ɗinsa ya rufe idanunsa suka sauka kan wayar tata sai ya saka hannu ya ɗauko ta ya kuma kunna ta ta daidaita sanda ya kwanta sai saman gadon ya sa hannu ya buɗe ta don babu password ko security pattern hotonta ne ya bayyana tarwai ya mamaye fuskar wayar tata ta yi matuƙar kyau cikin riga da siket Ta yi rolin saman kanta, ta ɗauke da murmushin da ya bayyana jerarren haƙoranta. Tun daga sama har ƙasa aka ɗauki hoton kafafun nata cikin high heel mai igiya. Jan ƙunshin salatif da ke ta ya fito sosai, haka na hannun ta da ke saman cinyarta. A hankali ya dinga bin hoton da kallo kafin daga bisani ya sauke. Ya sauka ya shiga galeri ɗinta kai tsaye. Hotunanta ne birjik a ciki, wani ita kaɗai, wani da 'yan gidansu, wani da ƙawayenta. Sosai ya dinga bin hotunan yana musu kallon ƙurilla irin kallon da shi kansa bai san ya iya shi ba, irin kallon da bai taɓa yi wa kowace ɗiya mace irinsa ba. Duk abin da ya kalla ta tare da ita, haka nan sai ya ji masa, sai ya ji nutsuwa da kwanciyar hankali, wani side na zuciyar shi na gaya mishi kaɗan-kaɗan, matarka ce. Ya jima kan wani hoton da ta yi da wata farar armless shirt da state skirt kayan sun yi masifar fidda ƙirar ƙirjinta da ƙugunta. Kanta babu ɗankwali sai manyan kalba guda uku da ta ta saukar da jelarsu. Da ya lura da kyau a falon hajji aka yi mata kuma da alama ba ta san an ɗauki hoton ba. Haka kawai sai ya jiran shi na ɗan ɓaci bayan ya gama kalla ɗin da ya tuna cewa gidan nasu akwai samari kuma suna iya shiga sashin hajjan kowane lokaci. Sai ya ja dogon tsaki ya danna wa hoton delete kana ya kashe wayar ya ajiye a gefen sa Wata kasala na saukar masa ya soma saukar da ajiyar zuciya a tajere kamar yaron goye da ya ci kuka ya koshi Ya jima yana juyi zuciyar shi na gaya masa abubuwa da dama ciki ku har da zai rasa damarsa ne. Ya kamata ya tabbatar da kansa ita ɗin kanta cewar matar ta saci da gaske. Tsawon lokaci a haka kafin ya samu wacce ya ɗauke shi. gari bayan sallar isha'i yana saman dining don cin abincin dare, daidai sanda take mikawa ita kuma ganin ya zauna ɗin sai ya sa shi ya ɗauko ƙaramar leda mai ɗauke da tambarin wani babban shagon sai da wayoyi ya mika mata. Duk da bata san meye a ciki ba ta sa hannu biyu cikin mamaki ta karɓa. Na gode. Ta faɗi tana sauka daga wajen da ɗan saurinta. Sai ya ɗan bita da kallo yana ankare da ita. Daga safiyar yau zuwa daren nan kamar walwala ta ƙaru. ya san kuma ƙila hakan baya rasa nasaba da zancen tafiyar su gida. Sai ya kawo da wannan tunanin ya ci gaba da cin abincinsa. Tana shiga ɗaki ta fada saman katifa gaba ɗaya sannan ta sassake ledar tana duba abin da ke ciki. Waya ce tsaleliya mai azabar kyau, wayar da ta jima tana ba ta sha'awa, sai dai ba ta da isassun kuɗin da za ta siya. Sun yi magana tun kwanaki da yaya Sadiq ya ce idan ya samu kuɗi zai siya mata. Ba su samu ba ne kuɗin yadda za ta yi shi shi ya sa ta ji shiru. Tsalle ta buga ita kaɗai tare da ɗan ƙaramin ihu sai kuma ta natsu tana zare idanu da rufe baki. Dan kada ya ji wata take ta sanya layuka da memory ɗinta da ya dawo mata da su da safe. Sannan ta jona mata caji ta dawo ta zauna tana jiran ta cika. Shirin tafiya gida kawai take hankalin ta kwance cikin zakuwa musamman da ta kira ta ji cewar Yasira ta haihu. Randa kuma za su koma gidan saura kwana biyu suna kenan. Ta gama tsarawa sai washegarin suna da kwana ɗaya ko biyu za ta koma makaranta. Don ta san za a haɗu sosai da 'yan uwa da aka jima ba a haɗu ba. Tunda a nan gidansu za a yi taron. Ana yi gobe ranar da ya ce za su tafi ta ci ta cika haka ta wuni tana zumuɗi fuskar da ta cika da walwala. Ko falon ma bata fito ba tana can ɗaki tana cajin tana catin da 'yan gida. Hakan ya sanya ya ranar shi kaɗai ya ɗau shi kaɗai ya hau dainin cin abinci. sai yake jin bambarakwai yau ɗin. Ya dinga kallon hanyar ɗakin nata amma shiru ba ko motsinta bai san me ya sanya ya ji bai ji daɗin zaman ba. Ya dinga jan tsaki ya fahimta rawar kai da zumu ɗin tafiyar take yi. Sai ya sake jan wani tsaki kawai ya ɗauki sauran abincin da bai gama ci ba ya wuce ɗaki da shi. Washe gari tun bayan sallar asuba take zaune ya zama saman abin sallar ta bata tashi ba. Agogon da ke ɗakin ya nuna mata ƙarfe shida ta miƙe, ta soma gyara ɗakin tare da tattare da rufe duk abin da ta san zai iya kura bayan babu kowa a ɗakin. Daga nan ta yiwo falo tana yi tana duba hanyar ɗakinsa ko za ta ji motsinsa, alamun ya tashi ko kuma wani abu. Sai dai har ta gama gyara falon ta wuce kicin ta gyara shi shi ma, ta killace duka kwanukan ta goge su. Ta goge su da kyau ta maida su su yadda ya dace. Ganin cewa tafiya za su yi ya sa ba ta ɗau wani girki mai tsawo ba, chips kawai ta soya ta dafa ti, ta koma ɗaki ta shiga wanka. Tsaf shirya cikin atamfar riga da siket purple ce da adon yalo mai haske. Ba ƙaramin karɓar da kayan suka yi ba sai da ta gama sannan ta sake fitowa zuwa kicin. Ta ɗebi abincin ta ɗan ci duk da cewa ɗazun ta kasa ci saboda tana zaton zai iya cewa ya zai iya cewa ta shirya ta ya shirya ta fito. A kicin ɗin ta tsaya ta gama ci tana yi tana kasa kunne ko za ta ji motsinsa. Sai dai har ta gama ba ji ba. Za ta yi ɗakin sa nan ma ta kasa kunne amma shiru. Haka ta wuce na ta ɗakin sai ta ɗauki wayarta ta WhatsApp don ta rage lokaci. Tana saka ran kafin ta sauka ya fito. Ta kuwa samu kusan dukkaninsu a online suka shiga hira tana gaya musu suna hanya. hira ta tasu ta saka mata su tafi ɗin. Bata san ta ji ba a zaune ba sai da ta duba agogo. Sha ɗaya har ta yi sai ta furta idanu tana ajiye wayar. Ta miƙe ta buɗe kofar ɗakin ta fito falon. Shawagi ta ɗan har zuwa kicin. Ko za ta ga alamun da zai nuna mata ya tashi sai dai babu wata alama. Haka nan ta sake komawa ɗaki tana jin kamar ta shiga ɗakin nasa ta ga me ya rike shi haka. Sha biyu na rana ta kai makura wajen ƙaguwa. kamar za ta saki kuka haka ta dinga ji. Ta dinga safa da marwa tsakanin ɗakin zuwa ƙofar nashi ɗakin. Ta yi attempting na shiga ɗakinsa ya fi sau biyar. Sai dai da ta isa ƙofar ɗakin sai ta kasa shiga ta jiyo ta koma. Ƙarfe ɗaya daidai na rana haƙurinta ya ƙare. Ta tsaya ƙofar ɗakin nasa tana saisaita kanta tare da baiwa kanta ƙwarin gwiwa. A hankali ta ɗora ta saman handle ɗin ta murɗe ƙofar ta buɗe. Daidai lokacin yana kwance rubda ciki. cikin lallausan bargonsa yana duba sakonni cikin wayarsa. Ya lallaba har kusan kansa, wanda duk wanda ya shigo zai ɗauka ma duka harkan nashi ya rufe. Duk da a can duk da esin da ke kaɗawa cikin ɗakin amma jikinsa babu riga, sai wani ɗan gajeren wando da ke a jikinsa. Duka yau ba shi da attention na fita, dan ya gama da ofis gaba ɗaya. Sun sanya date na na su, kowa an bashi damar zuwa ya shirya sosai. Ya san kuma yau ɗin ya soke tafiyarsa saboda Hajja, don haka ya yanke shawarar yini a gida ya huta sosai. Tsayawa ya yi da replying message din sanda ya ji an turo kofar ba tare da ya waiwayo ba. Zuciyarta na wani irin bugawa ta dake ta yi sallama. Sai ya juyo rigingine, wanda hakan ya ba su damar ganin juna sosai. Kowanne sai da ya ji shock a jikinsa. Yanayin da ta gan shi babu riga ya tsoratar da ita, wanda hakan ya bayyana Hakan ya bayyana ingarman ƙirjinsa ya kuma bayyana da tarin gashin da ya lulluɓe shi, mai laushi kamar shi ma gyara yake masa, inda shi kuma kwalliyarta ta ɗauki hankalinsa, wanda tsabar zaƙuwar ta zo ta same shi su wuce, ya sa ta manta ko ɗan kwali ba ta ɗaura ba bare a je ga batun mayafi. Idanunta ta rintse sannan ta ce ina kwana, na shirya fitin ɗazun. Ɗan ture bargon ya yi, ya kwanta rigingine sosai. sai dai ya tallafe kansa da hannayensa guda biyu ta ƙeyarsa yadda zai ba shi damar kallonta sosai. Me kika ce? Ya faɗa da lallausan muryarsa da ta soma canzawa saboda wani yanayi da ya tsinci kansa. Sake maimaitawa ta yar da ɗan ɗaga murya don ya fi jinta sosai. Ajiyar zuciya ya saki sannan ya ce na soke tafiyar yau. Gaba ɗaya ta buɗe idanunta gami da ware su a kan shi, cikin yanayi na tsoro. wanda hakan ya haifar masa da wani abu cikin jikinsa, sai ya limshe idanu sannan ya buɗe sanda su a kanta sanda take take faɗa cikin ruɗewa amma fa Hajja ce fita ce ke aurenki ya jefa mata tambayar da ta sanya ta yin shiru sake maimaita tambayar yayi a hankali ta ce amma ita ta sai kuma ta kasa karasawa ta canza salon zancen da na ta baka kuma ta ce ka maida ni bai kamata daga aro ka riƙe mata ni ba. Zancen nata sai ya bashi dariya tun ƙasan ransa ya dara. Me yasa suke son da shi wani sakayai? Amma a saman fuskarsa babu alamun dariya. Haka nan ya ji cikin zuciyarsa yana son nuna mata gaskiyar magana. Ya kamata ta fahimci gaskiya. Ya ya kamata ta fahimci gaskiya ya gaya wa kansa. Ko yaya ya kamata ta tsorata, ta san kuma meye matsayinta. Da haka yana daga cikin bargon ya ce, zo ki gani. Sai ta zuba mishi idanu tana dubansa, yayin da shi kuma ya ɗauke kansa daga kanta, ya maida gefensa kamar mai kallon wani abu. A hankali ta fara takawa zuwa inda yake kwancen, zuciyarta na gaya mata akwai abin da zai nuna mata. Gefensa ta tsaya tana niyyar cewa Gani. Ba zato ba tsammani ta ji gaba ɗaya an finciko ta. Kafin ta gane abin da ke faruwa sai ga ta kane-kane saman shi. Ya matse ta ga sautin muryarsa deep inside deep inside her ears ta ji yana faɗin daga ki har hajjan ban san a inda kuka gano ana baiwa mutum aron matarsa ba. Idan ita ta manta ke bari na baki tambarin da zaki dinga tuna you are my property. Kafin ta ankara ya soma aika mata da wasu hot kisses tun daga cikin kunnuwanta zuwa wuyanta. Sai da ya fara yamutsa ta son ran shi. Ba ta gane abin da gaske ba ne sai da ya fara neman hanya dodar, ta tabbatar idan dabararta ba ta yi aiki ba tana ji tana gani komai zai lalace mata. Sai ta saki kuka sosai wanda dama tun azun take yinsa sai dai bai yi karfi ba kamar yanzu da take neman agaji da gaske. Kiran sunan Hajja da ummanta da ta fara yi shine ya karya shi. Ya kuma dawo da shi hayyacinsa a hankali sai ya fara dawowa hayyacinsa ya kuma soma tuna abin da yake shirin aikatawar. sai duk aka zare masa wata laka ta jikinsa. Sai ya zame gefe guda ya kuma hana ta tashi sanda take yunƙurin tashi cikin kuka. Suka ci gaba da kasancewa a haka har tsawon wani lokaci da kukan nata ya tafi gaba ɗaya. Sai ɗan zafi-zafi da take ji, duk da ba wani mai yawa ba ne. Idanunta ta limshe sanda ya miƙe ya sauka daga kan gadon. Banɗaki ya shiga yana jin wani abu kamar jere-jere na ɗibansa. Haka nan ya yi sakayau kamar iska za ta kwashe shi. Ruwa ya tara mata sosai mai ɗumi don ya sani daga shi har itan wanka ya hau kansu. Bai jima ba ya fito ki shiga toilet akwai ruwa a ciki. Daga haka ya nufi ƙofa ya buɗe ta ya bice. A falo ya ci birki sai ya samu ɗaya daga cikin kujerun dining ya zauna a kai. Ya sa gwiwar hannunsa saman cinyarsa yana dafi kansa. Da dukkan tafukan hannayensa. Wani irin ciwo kan nashi ya jena yana masa. Duka jijiyoyin kansa sun tashi idanunsa da suka sauya launi har ya bar Yanzu ba su daidaita ba. Duka sai ya cushe ya kuma kulle ya rasa wani tunani zai yi. mikewa ya kawai ya koma ɗakin ta ya buɗe nata toilet ɗin ya shiga, ya haɗa nashi ruwan wankan. A hankali ta sauka daga gadon tana karantar kowane canji daga jikinta. Ta soma takawa zuwa banɗaki, yanayinta ya ɗan sauya sai dai ba sosai ba. Hakan shi ya tabbatar mata bai gama cimma manufarsa ba. Don haka da ta shiga ɗin ma ruwan ɗumi kaɗan ta yi amfani da shi, ta ji ta normal sai ta yi wanka. Bata jima ba ta maida kayan jikinta ta dawo cikin ɗakin. Idanu ta rinka rabawa tana cike da fargabar fita don bata san ta inda za su haɗu ba idan ta fita. Gaba ɗaya ita wani irin tsoronsa take ji. Sai da ta ji an turo ƙofar ɗakin sai ta ji kamar ta zura da gudu. Sai kawai ta silale ta durƙushe a wajen. Cikin wata nutsuwa da ya samu ta sanadin sakar ma kanshi ruwa da ya yi, yake takowa zuwa cikin ɗakin, hannunsa ɗauke da babban mayafinta da kuma abin sallah. Sai da ya fara shimfiɗa abin sallar sannan ya sa gare ta. Kin yi alwala? Ya tambaye ta. Tana daga duƙen tana hawaye ta gyaɗa masa kai. Okay get up. Tashi mu yi sallah. Ya faɗa yana miƙa mata hannunsa a hankali ta ɗaga kai. Maimakon ta ba shi hannun yadda ya buƙata sai ta fuske masa. Ta miƙe tsaye a hankali tana jin yadda cinyoyinta suke so su fara tsami. Rike dantsan hannunta ta yi ya tsaida ta sosai sannan ya ware hijabin hannunsa ya sanya mata. Sai ta isa da kanta saman abun sallar ta tsaya don ta fuskanci jam'i yake so su saboda guda biyu ya shimfiɗa. Jallabiya ya ciro ya sanya sai ƙaramar hula wadda ke tsayawa iya iya kewayen tsakiyar ka. Ya feshe jikinsa da turaren sa na da'iman sannan ya shiga gaba ya tayar musu da sallar. Wadda suka ida sai ta miƙe da niyyar tafiya ɗakinta. Cikin sassauƙan murya ya ba ta umarni ta gado ta kwanta ta huta. Sai dai kamar bata ji shi ba. Miƙewa yana tattare abin sallar shi. Sannan ya cin mata tana dab da fita a ɗakin. Cak ya ɗaga ta ya raba ta da ƙasa. Ya isa da ita saman gadon ya kwantar da ita yana ɗan nishi. Ashe ɗan banza nauyi ne da ke? Ke kika jawo na kusa miki aika-aika. Sannan za ki fice ki ƙunshe kanki a ɗaki. Salon ciwo ya rufe ki, ki ja mai ki ja mini magana wajen waccan tsohuwar ta ce na ci amanar ta ban kula da ban kula da ke ba rauro idanunta suka yi suna tara kwalla lalle ma ya haidar din nan ya ci ta wasa da yawa amma babu komai sai ta rama sai ya saka ɗan yatsansa saman labbansa yana duban kwayar idanun nata ya ce keep silent please limshe idanunta kawai ta dinga yi a hankali har ta rufe su dan ta san bata da wani sauran abun faɗa Tana gama rufe idanun nata ya ja mata bargo ya lulluɓe ta, sannan ya miƙe a hankali ya fice daga ɗakin. To masu sauraro a nan za mu dakata. cewa gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.